Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. A jiya Asabar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kan cewa isra'ila ce za ta yanke shawara da kuma ɗaukar mataki kan abin da ake bukata na tsaronta yana mai mai da martani kan kakkausan suka da rashin amincewar kotun ƙasa da ƙasa kan kisan kiyashi da rusau da isra'ilar ke yi a gaza tun bayan hukuncin kotun ta kasa da kasa a ranar juma'a rundunar sojin isra'ila ke fuskantar matsin lamba na yin biyayya ga umarnin kotun a cikin hukuncin mafi yawa na goma sha biyar daga cikin alkalai goma sha bakwai na kotun ta umarci isra'ila da ta kaucewa ayyukan kisan kiyashi kan falasdinawa ta kuma ƙara ƙaimi wajen taimakawa fararen hula to sai dai hukuncin kotun bai ambaci umarnin tsagaita buɗe wuta ba tun da farko a jiya asabar ministan harkokin wajen isra'ila israel kite ya yi kiran da a sauya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta palestino da wasu hukumomi da ke da manufar samar da zaman lafiya da ci gaba bayan zarge-zargen cewa wasu daga cikin ma'aikatanta na da hannu a harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba a yayin kaddamar da wani bikin tunawa da yakin duniya na biyu a st petersburg a jiya asabar shugaban rasha vladimir putin ya kwatanta yakin da rasha ke yi a ukraine da yakin da rashar ta yi da 'yan nazi shekaru 80 da suka gabata moscow ta yi ta kokarin kwatanta yakin da take yi a ukraine a matsayin kokarin kawar da ɗabi'ar 'yan nazi a makwabciyarta ta kudanci duk da cewa ukraine tana da zababben shugaba ba yahude wanda ya rasa dangi a cikin mummunan yakin na kisan kare dangi ukraine ta taba zama wani bangare na tarayyar soviet kuma ita kanta ta sha wahala a hannun sojojin hitler to sai dai ta ki amincewa da kwatancen da aka yi a matsayin dalilai da ake labawa kansu domin mamaya birnin st petersburg wanda a lokacin yakin duniya na biyu ake kiransa da leningrad ya yi bikin cika shekaru 80 da kawo karshen mamayar sojojin nazi ta kusan kwanaki 900 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc an tsara shugaban amurka joe biden da takwaransa na china shi jinping za su yi wata ganawa ta wayar tarho yayin da kuma aka tsara sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai sake kai wata ziyarar aiki a birnin beijing a wannan shekara a daidai lokacin da kasashen biyu ke neman babbar hanyar diplomasiyya ta shawo kan bambance-bambance da gogayya a cikin alakar kasashen biyu a ranar asabar mai bada shawara kan harkokin tsaron amurka jake sullivan da ministan harkokin wajen china wang yi sun kammala tattaunawar da suka shafe fiye da sawoyi goma sha biyu yayin wata ganawa ta kwanaki biyu a birnin bangkok na kasar thailand wani babban jami'in gwamnatin amurka ya ce hanyar tattaunawa ta sirri tsakanin sullivan da wang wata muhimmiyar hanya ce ta sasanta gasa da ta kaddama cikin mutunci tsakanin kasashen biyu jami'in ya kuma tabbatar wa muryar amurka cewa babban jami'in diplomasiyyar amurka anthony blinken zai koma beijing a wannan shekara Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast bayan ta doke kamaru da ci biyu da nema a wasan zagaye na biyu na 'yan sha shida a jiya Asabar. Ademola Lukman da ke taka leda a kungiyar Atalanta da ke kasar Italiya shi ne ya zura wa Najeriya da kwallaye biyun da suka bata nasara. Karo na uku a wasannin gasar na baya bayanan da kasashen biyu suke karawa. a ɗaya wasan zagaye na biyu da aka fafata a jiya asabar angola ta doke namibia da ci uku da nema hakan na nufin najeriya za ta fafata da angola a matakin na kwata final a yau lahadi kuma kasar equatorial gini ce za ta kara da gini yayin da masar kuma za ta kece reni da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo duk a zagaye na biyu na gasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana lima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da yamma kan jasa. Madalla a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya musamman ma a dandalin Twitter ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara daɗin ji a wajen karawar 'yan wasan ƙasar da na Ivory Coast a filin wasan ƙasar. Ivory Coast ɗin lamarin da ya ɗara teburin Trent biyu bayan martanin wani matashi ɗan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a fifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jam kaɗan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'insa tsakanin arewa da kudu inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewa yake yanzu bari mu sada ku da mu na yau su fara da da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali. Sunana Mahmudu Tunde Hassan aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde na ciki so ni ba haushe ba ne amma na tashi ne a cikin da hausa suke da yawa maganan matasan da kika ɗauko kuɗin da nake so ki sani shine sun tashi ne kusan daɗin Najeriya ba kusan san da tushen Najeriya ba sun tashi ne a cikin kunci domin wannan matasan da kuke maganan nan yan shekaru shekaru goma sha biyar zuwa kaman arba'in to duk wannan lokutan nan zuwa yau najeriya na cikin kunci so ba san komai ba da wannan kuncin so haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yadda iyayen suka raine su da kuma babban maganan shine yadda yin siyasa suka mai da najeriya duk maganan da suke yi shine akan wariya akan addini akan kai dan kudu ne ko kuwa dan arewa ne ko dan yamma ne haka da ko a an zo maganan zaɓe akan wannan ganin ake so wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyan nan ba abun alheri ba ne ba san akwai lokacin da najeriya tana cikin haɗin kai arewa na yin nata kudu na yin nata yamma na yin nata amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba a wani bangare kuma sunana bashir ahmad mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa muhammadu buhari akan sabbin kafafen yada labarai tukwarai wannan makala abu ne da aka daɗe ana tattauna shi kuma a kullum zan iya cewa na tattauna sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa najeriya dai guda ɗaya ce a zahiranci amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa najeriya a rarraba take zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan bahaushe bayerabe da ibo a lokaci ɗaya watakila za a iya samun manyan kabilun guda biyu su goya baya ko kuma ɗaya ɗaya daga ciki against guda ɗaya biyu su goyi baya ɗaya kuma baya goyon baya to kullum haka ake fama. bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yada labarai ya yi mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi. sunana ahmad sajo ne kwamishina ne na yada labarai na jihar adamawa a baya can kuma yanzu ina nan zama a abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullum to alal hakika wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu ba ne da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a mu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma 'ya'yanmu tarihin ƙasar nan. Idan da matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman Arewa. Da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama. Amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace ce da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba. Hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu. Zama lafiya ya. yi mana wuya saboda shugabannin mu har kullum suna mana irin ba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu. Madalla yanzu ina mafita malamai. Ni ana ganin mafita shine a ce na farko wayannan matasan nan su san wai tun da ake maganin wariyan nan ba samu wani ci gaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwansu ba. Meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa wato ana bukatan faɗakarwa da kuma ilimi na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kamar wai su ne shugabanni ya kamata su canza yadda suke kalamu yadda suke su yadda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi amma a cikin yadda ake ba su da abun koyi in ban da wariya da bambance-bambance da kiyayen juna ni a gani na abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza canza wannan abun ba so the big question is wannan shugabanni a shirye suke to yanzu gare ka bashir a tunani na irin abin da zai kawo karshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalin mu mun karanta tarihin mu mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin bahaushe da ibo da bayerbe da sauran kabilu kowa ya ba da gudunmawa wurin kafa wannan kasa da muke cikinta a yanzu najeriya sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmuwar da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu za ka ga an yi ba daidai ba amma aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe idona ne na ga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zukatan matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan su ne shugabannin da za su zo nan gaba su rike kasar nan in da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa so kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa ba ne so abu ne da yake da matukar mahimmanci manya-manya wanda suke da karfin faɗa a ji musamman su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita malam bashir ko kana da ƙarin bayani akan mafitan wasu suna ganin cewa mu najeriya nan tamu ce mu kowa ba da gudunmuwa wasu na ganin cewa a'a da ba don su babu Najeriya. To a haka Najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito yan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya. So wannan abin ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli Najeriya nan cewa ita ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiransa ciwon kasarsa ci ba Najeriya ba. So abu ne da ya kamata ba ba iya magana ta yau ba abu ne da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shirya wasu saminoni da wasu mukala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba. Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita. Lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har ga Allah Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abin da zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa ƙasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunan mu. Amma da ya kyautu a yi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta a yi ƙoƙari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan ƙiyayya a baya ya jawo mana illa wanda yake da aka yi yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba to idan aka yadda aka sake jefa ma ciki irin wannan hali su matasa su za su wahala akwai faɗi da ake yi wai idan aka yi yaƙi dattabai ne za su yi musu tsakaninsu su kawo sanadi a yaƙi amma matasa ke mutuwa idan aka yi yaƙi matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa madalla rahoton bincike daga mujallar researchgate ya yi nuni da cewa rashin yarda da juna tsakanin manyan kabilun najeriya baya rasa nasaba da wawura dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafun iko ke yi da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam to madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako